Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Aisha Shehu Kabara daga nan sashen Hausa na Radio France International a Rafai. Mai sauraro yau dai shirin batun nan ne na Bahaushe da ke cewa tuna baya shine roƙo domin kuwa shirin zai yi waiwaye ne yadda mata da ke haihuwar 'ya'ya mata ko kuma basu ma taɓa haihuwar ba ke fuskantar ƙalubale daga miji danginsa al'ummar gari. wani sa'in ma har da kishiyoyi kamar sauran ƙasashe, haka batun yake a jamhuriyar Nijar domin mata da dama na kofawa kan yadda lamarin ke ci musu tuwo a ƙwarya duk kuwa da cewar ba su suka zaba wa kansu hakan ba hakan nan suka rubuto su. dalilin hakan mata da yawa sun gama da cututtukan da ke da alaƙa da damuwa kamar cutar hawan jini ciwon zuciya da sauransu dangane da batun mun gayyato Aisha Lawali wadda bata taɓa haihuwa ba da kuma Dr. Usman Usman Himma. Amma kafin nan ga rahoton abokiyar aiki Abida Sha'aibu Baraza. Rayuwata. Lamarin na faruwa cikin iyalai da dama a jamhuriyar Nijar domin wasu matan na tsintar kansu a cikin dangin da ba sa duba kaddara ta haihuwar mata zalla ko ma rashin haihuwar kwata-kwata. Hajiya Barira Abdu magidanciya a Nijar ta yi karin bayani game da lamarin. A cikin iyalai goma bakwai in kidi ba ana huskanta wannan matsala. Ke kina haihuwa ki maza kishi yake tana haihuwa ta mata dibin ki ke kin hita ga Allah dan kina haihuwa maza kuma kin hita ga mai gida kuma kin hita ma ga 'yan uwan miji wani bi shi kan shi mai gida sai ke hankalin shi ya yi karkata wajen waccan komi ita dime ake ta kashe gida ta gaza aiho da mishi ko daka ko sai ki ana miki habaici ke ana daka ta sai in yi miki habaici in ce to dangalin gida da mishi kenan kirken gida dai mishi Alhaji Hussein Sabi wani magidanci ne da matarsa ta haifa masa 'ya'ya mata da shawarar 'yan uwansa ya ƙara aure na imanin cewa abu ne da daga Allah duk wanda kika yau yana neman tozartar da wata dan ba samu aihuwa ba to in aka bincike shi yana da jahilci saboda dukkan mai imani ya san cewa aihuwa daga Allah kike da lokacin da ga dama kana samu jarabta na yi ta farkon wadda diya mata ne take aihuwa wadda kuma ni aiki da irin koke-koken da yan uwa ka kana kara auren sai ga ta Allah ciki sa jarabta da ba ta ma aihuwa kenan cire su ne gare ni in kare ta da duk wani kalubale na yan ire-iren waɗannan matsaloli sun ɗauko tushe ne daga matan domin suna ganin haihuwar mazan shine samun gida a wayin mutane kai su gane su yi ta jahiliya kuma mutane su ɗora zuwa makaranta su ɗora tambayan malumma saboda shi ubangiji bai taɓa yin shari'a da zalunci uwaye mata wani lokaci har da mu muke gurbatar da zamantakewa in ka ɗan ɗanka namiji sai ka kai ta hauda shi cikin gida ki ta wani ɗaga kai sama kina dibin waɗancan su kamar ba ɗiya ba alhali ko baki san ajiyar da Allah ya musu mace Allah ya yi ta cikin abubuwa waɗanda suke masu albarka da fatan al'umma sun amfana da shawarwari RFI an gaida Abida Sha'ib Baraza da wannan rahoto da haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwata da Aisha Lawali matar da bata taba haihuwa ba Yau duk duniya babu babban talaka wanda bai taɓa haihuwa ba a duniya. Ko mun daɗi mutum ko da kwai zai rika kashe maka yana baka kana ce na baka madara in ba ɗanka ba ne ba duka wannan wani abu ne daban zaki ga wani abun in an miki shi kawai kin san dan ba dan da kika aihuwa bane dan da kika aihuwa bai iya yiwa miki wani abu kawai sai dai hakuri akwai wasu shekaru da watanni da na dauka ban ni iya zuwa wurin barka aihuwa in na je na ga mace wannan ta miƙe kawa da jinjirinta in na zo ko ban da lahiya abin na sa shi a raina kamar me he da ya kama roƙon Allah shine mai bada kuma shine yanda yake arzikanta mutunta kowane fanni na ga shine Allah ya sa haka yayi dibi da ni kenan ban ni da rabo a lokacin nan na haƙura amma duk da wannan in an miki wani abin na rashin aihuwa wallahi sai kin tuna ta aihuwa abin so ce. To me sauraro zai so ya ji shekarun ki nawa baki samu haihuwa ba? Shekara ashirin da hudu da arme Allah Ubangiji bai taɓa bani aihuwa ba kenan matsala akwai ta gaskiya tun da yau duk duniya wanda bai aihu babu babban talaka a duniya kamar shi. ashirin ba ɗaya da ni da wancan mijina na haru wanda Allah Ubangiji bai bani aihuwa da shi ba. Kowace irin tsangwama kika fuskanta daga dangin miji da sauran al'ummar gari? Wallahi tsangwama ana ta samun ta iri-iri ko da naka kana samun tsangwama babu tsoron zuciya naka zai rika ɗana kenan kai da baka aihu ba wannan abin babban abu kake jin shi a cikin zuciyarka tunda dangin maza ka bi su dibi lalle Allah ke ba da aihuwa duk in kin ga wata matsala in ba aihu ba sai a ce mace ce ba ta aihuwa ba namiji ba. an je likita an diba a ga kuma matsala ba daga nan ba take tunda ni da hwarin tsangwama babu irin wanda ban ni samu a ce ni ce ban na aihu da muka je likita lokacin ne lisen yake nan harkai abin diba abin aihuwa ashe ba ni ba ce ban na aihuwa shi ne ke da matsalar aihuwa tunda a lokacin nan na kai shekara wajen bakwai da armi ya ga kwal ina a gosh a duka arihi yake kan ne tambaya ce mini ya aka yi arman duka bai bota biyu ko uku ne hanji duka kwal ina arihi na ce mi a mun jima kan nesa aka kira dawo shi mai gidan na aka diba aka ga problemin ashe daga wurin shi ne ba daga waje na ba sarkin da ke da mulki yau mai ashar shanin ka kana sai ke a bari kawai lamari na duniya ta abun alajar mata gare ku zane sharhi kawai wahalar da duk kuke da lamarin ciki shanin akwai wuya sai sauki kawai ba mai biyan ku komai hidima ta sa sai dai ya dan kwatanta ne kawai ashe gaskiya wuyar ta sai mai jiki balle zama da tashi wayoniya mazaje mu dosayawa dubai ciki Waƙar mai ciki kenan daga bakin angon Sandisa da fatan masu sauraro kun nishadantu Yanzu kuma sai tattaunawa ta da Dr. Usman Himma, malaman addinin Islama. haihuwar ɗiya maza da ɗiya mata al'amari ne na ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya yi magana cikin suratu shura ya ce lillahi mulku samawati wal ardi ya khuluqu ma ya sha'u ya ce shi ke mulkin sammai da ƙastan ya habbu liman ya sha'u inasan in na ga dama in baka ɗiya mata zalla wa ya habbu liman ya sha'u zukuran idan na ga dama in baka ɗiya maza zalla ya ce au yuzawwijuhum zukuranan wa inasan hasan ko kuma ya baka ɗiya maza da mata wa ya ja'alu man kiman. aqiman sannan wanda ya ga dama sai ya barka baka haihuwa in saboda haka kuskure ne dan adam ka ce ai kai eh, ɗiya maza kake so baka son ɗiya mata wani sai a bashi ɗiya maza da yawa sai kaga duk ba mai albarka cikin su sai ya bashi ɗiya mace ɗaya ɗiya macen nan ita za ta zamanto mai albarka a cikin su na rayuwa ko akwai wani tagomashi da aka wa wanda ya haifi 'ya'ya matan? Duk mutumin da Allah ya bashi ɗiya mata guda biyu zuwa uku sai ka musu reno mai kyau ka girmama su ka kula da su ka aurar da su annabi ya ce Allah subhanahu wa ta'ala zai baka gidan aljanna da wannan tarbiyya da kama ɗiyanka wato mata sannan ko kuma ka zaɓa ka ce ai mace mai aihuwar ɗiya maza ita ce ka fi soyuwa gare ta to wannan gaskiya kuskure ne da ɗan adam ya kamata ya yi nisa da wannan kuskura shi Allah yake bayarwa ba macen nan ke kawo ɗiya maza ba a'a kowanne aka baka sai ka gode ma Allah wannan jahiliya ne Qur'ani ya zo ya kore wannan mummuna aƙida mace tana da albarka kamar yanda namiji yake da albarka mace ita ce abun so shi yasa Allah ya fara ma ambatan mata wajen halitta sai kuma mazan da suke kin zama da matan idan ba sa haihuwa zaka ga idan mace ce za ta zauna da namiji ko da baya haihuwa shi ko namiji sabanin hakan ne maza wa'anda idan matan su. ba sa aihuwa sukan rabuwa da su ko kuma su gwada musu tsangwama kuskure ne. Allah ta'ala yake cewa ya ji aluman ya shau a kima ne ce in na ga dama in yi mutum wanda baya aihuwa ko namiji ya zama baya aihuwa ko mace ta zama ba ta aihuwa wannan Allah ke kadarta haka. Shi dan Adam yana tafiya ne akan mukaddari. Allah shi ke kadarta komai saboda haka dan mace ba ta aihuwa kai namiji sai kaga kana so ka rabu da ita amma kai in baka aihuwa za ta yi hakurin wannan jarrabawa da Allah ya jarabce ka na rashin aihuwa kuna rayuwa mai kyau saboda haka gaskiya a jan hankalin musulmai mu san cewa mu musulmai ne mu yadda da kaddara sannan kuma mu ci gaba da addu'a Allah subhanahu wa ta'ala zai ba mu mafita a cikin rayuwar mu. Dr Usmani Himma kenan da kaya mai da ke jamhuriyar Nijar. Tambaya gare ku masu saurare. Ya kuke kallon za a magance ƙalubalen da matan da ba su taɓa haihuwa ke fuskanta ba ko kuma haihuwar mata? Wanda shawarwari za ku ba wa magidanta? sai mun ji daga gare ku. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Da haka shirin rayuwa ta na wannan rana ya kammala. a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international arafai musamman abokiyar aiki abi da sha'ibu baraza aisha shehu Kabara da na shirya na gabatar nake muku fatan alkhairi To an gaida Aisha Shehu Kabara.